zamaninka ne mai daraja mai alfarma sarkin kano muhammadu sunus na biyu sarkin da talakawa suke alfahari da shi shi isa yake zamani sarkin kano kenan mai dubin nasara mai dubin dokuna muhammadu sunus na biyu jajirtacce managarci haka ne wani lokaci abubuwa suke zuwa da zafi amma duk abin da ya zafi maganinsa allah sarkin Kano kenan wanda ake alfahari da shi a faɗin jihar Kano wanda talakawan shi kaɗai suka yadda cewa sarki ne sarki jajirtacce sarki mai ilimi sarki mai gogewa Muhammadu snus na biyu. Ba a Kano kawai ake alfahari da sarkin Kano mai daraja Muhammadu snus na biyu ba, a faɗin duniya ana alfahari da sarkin Kano Muhammadu snus na biyu don samun irin sa. sai an tona jajirtaccen sarki managarci mai daraja muhammadu sinus na biyu wanda talakawansa suke alfahari da shi in ya fita suna cewa a dawo lafiya in ya dawo suna cewa sannu da zuwa sarki kenan mai adalci mai daraja muhammadu sinus na biyu a yayin tattaunawa da manya wanda suka ga yau suka gajiya sun tabbatar mana da cewa sarkin kano muhammadu sunus na biyu yana ɗaya daga cikin sarakunan da ake alfahari da su a jihar kano wanda suka gudanar da mulkinsu sarkin kano kenan muhammadu sunus na biyu mai dubin nasara mai dubin dokuna jajirtacce managarci fatanmu a ko da yaushe allah ya taimaki sarkin kano muhammadu sunus na biyu wannan dalilai shi ya tabbatar mana da cewa sarkin kano muhammadu sunus na biyu sarki ne mai daraja wanda ake alfahari da shi ya Allah mun yi riko da kai akan ka taimaki sarkinmu sarkin Kano Muhammadu Sinus na biyu ka taimake shi da taimakonka ka kare shi da karewarka ka ba shi kulawa da kulawarka ka zame masa jigo tun ka farko rayuwarsa har zuwa ƙarshensa sarkin Kano Muhammadu Sinus na biyu sarki mai daraja mai tausayi mai alfarma wanda talakawa suke alfahari da shi a yaushe. Kaɗan daga cikin kyawawan ɗabi'u na mai martaba sarki Muhammadu Sunus na biyu, jajirtaccen sarki managarci wanda a faɗin duniya ake alfahari da shi sakamakon adalcinsa. A daidai wannan lokaci, wannan fili zai dasa aya sai mun sake haɗuwa da ku ɗauke da wani sabon shirin. kamar kullum ni ne naku darakta bashir ji sharif da na shirya na gabatar a tashar g25 hausa tv online Wani lokaci se cansó. kan zo da zafi eh, wani lokaci abubuwa sukan zo da sauki wani lokaci